'yan uwa masu albarka muna yi mana barka da sake dawowa wannan majalisi da muke gabatar da darasi a cikin littafin kitabu tauhid alladhi huwa haqqullahi ala al-ibad wallafan ash-shaykh al-imam Muhammad bin Abdulwahab, Wahhab Allah madaukakin sarki ya jikan shi da rahma a yanzu da muke magana daren Laraba ne daren sha hudu ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da ashirin da ɗaya ga watan tara shekarar bature dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan kuma shine darasi na goma sha tara insha Allah a cikin jerin giyar wannan ainihin wato littafi da muka ambata wanda karatun yake zuwa mana daga wannan masallaci namu masjidu Ali bin Abi Talib a wannan yankin anguwa da ake kira da anguwan madaci a nan garin zaria birnin zazzau jihar kaduna a najeriya muna roƙo allah maɗaukakin sarki ya mana agaji idan jama'a masu bidiyon wannan darasi na mu manta ba muna karkashin babi da malam yake bayani game da wato hukuncin yanka domin wani allah a yanka a nufi wani abu daban ba allah maɗaukakin sarki ba ko kuma a yanka a ambaci sunan wani abu daban ba sunan Allah ba abubuwa biyu ne masu yi wato bambanci mu tsaya mu kiyaye akwai wanda za a yi yanka manufan da yasa aka yi yankan kwata-kwata ya zama wani abu aka nufa ba Allah ba ina fata an gane sannan akwai kuma wanda zai yi yanka wajen yankan sai ya ambaci wani abu da ba Allah ba to dukkanin waɗannan abubuwan ne muke son mu ji dokoki da hukunce-hukunce na shari'ar musulunci a kansu insha Allah bayan da malam ya gama kawo ayoyin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen tabbatar da rashin halascin wannan al'amari ko kuma matsayinsa a shari'a cewa yana daga cikin shirka sai ce fihi masa'i akwai matsaloli da za a tattauna a ƙarƙashin waɗannan ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da malam ya kawo mana malam yace al al ula matsala ta farko tafsiru qul inna salati wa nusuki a cikin bayanan da suka gabata mun ji fassarar aya da Allah madaukakin sarki yake cewa ka ce da su ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lallai sallata da nake gabatarwa da yanka da nake ainihin wato yi to baki ɗaya waɗannan abubuwa da rayuwana da mutuwa na, lillahi rabbil alamin ga Allah ne shi kadai ubangijin talikai la sharika lahu babu wanda ya cancanta a bautawa sai Allah kenan ashe waɗannan abubuwan da aka lissafa idan mutum ya yi shi ba dan Allah ba yayi shirka kenan shi yasa a cikin aya Allah yake la sharika lahu babu wanda ake tarawa ya zama abokin tarayyar Allah da haka in za ka yi sallah ka nufa Allah ne kadai da wannan sallar in za ka yi yanka ka nufi Allah ne kadai da wannan yankan ina fata jama'a an gani Allah ya samu dace matsala الثانية مسألة تبيو تفسير li wan wanhar. mun ji bayani game da fassarar ayan Allah madaukakin sarki da yake cewa kai sallah ga ubangijinka kuma kai yanka ko ka soke dabbanka game da kabiyar sallah kenan ko kuma ya ɗauki duk wani hukuncin yanka ko dabba da za a soke shi a nan ma Allah ya ce shi kaɗai za a yi wa kamar da yace faffalli sai yace liman li rabbika to haka kuma har li rabbika kai sallah ga ubangijinka kadai haka in zaka yanka ya zama Allah kadai zaka yi wa to ko ba komai waɗannan ayoyin kadai sun isa mutum ya gane cewa ashe baya halasta a yanka ga wani Allah ko a ambaci wani Allah yayin da ake yin yanka jama'a an fahimta ثالثا abu na uku malam yace albada'atu bi la'anati man zabaha li ghairillah hadisin da muka ji a karkashin haka kun san mana ya fara kawo hadisi da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi tsinuwa ga wasu nau'ukan mutane ko wanda aka fara ambata wajen tsinuwan shine da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la'ana Allahu man zabaha li ghairillah Allah ya tsine wa duk wanda ya yanka ga wani Allah ina fata an fahimta to wannan hadisi Shi ne muke so mu ɗauki waɗannan gaɓoɓi mu ji wasu daga cikin bayanai da malamai suka kawo musamman a cikin wannan sharhi da muke bi na tafsirul aziz hamid gashi a inda ya kawo wannan hadisi yace qala an ali radiyallahu anhu qala haddathani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bi arba'i kalimat ali dan abi talib Allah ya kara mishi yadda yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da mutanen gidan shi shi ya karantar da ni wasu kalmomi guda hudu kalma ta farko "La'anallahu man zabaha li Allah, kun ji albada'a din kenan da shi aka fara Allah ya tsinewa duk wanda ya yanka ga wani Allah to wannan abu na farko din nan kafin mu zo mu ainihin ji sauran ɗin, din shine nake son karanta mana abinda malamai suka ce ni ake nufi da shi bayan da malam ya takaitaccen tarjama kwarai da gaske game da wani ne Aliyu dan Abi Talib yace shine Aliyu dan Abu Talib baban Al-Hasan Allah ya kara mishi yadda wanda siriki ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure yar manzon Allah mai suna Fatima binti Rasulillah Allah ya kara musu yadda baki daya a mahaifin shi shine Abu Talib wannan kawu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wan mahaifin manzon Allah kaga da shi da manzon Allah kaman 'ya'yan maza kenan ko wa da kai suke an fahimta ko to shi ya riki manzon Allah bayan rasuwan kakansu Abdul Muttalib wanda shi ne ya fara rike manzon Allah sallallahu alaihi domin an haifi manzon Allah mahaifin shi ya riga ya rasu da haka ya rayu ne tsakanin kakan shi da wasu da suka yi rage shi har ya dawo hannun wannan Abu Talibi wanda yake shine a wa ga mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam to asalin sunan shi ana ce mishi abu talib baban talib an fahimta ko ba wannan shine asalin sunan shi ba kenan menene asalin sunan shi shine malam yace wasmu abi talib abdi manafin sunan wannan abu talib din nan shine abdu manaf wato bawan manaf ina fata an gane binu abdul muttalib shi kuma ɗa ne ga abdul muttalib kakar su manzon Allah kenan binu hashim al-qurashi shi kuma ɗa ne ga hashimu ba wannan shine nasaba da dangantakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kaji inda suka haɗu kenan da ainihin wato shi Abu Talib din kana min as-sabiqin yace Aliyu dan Abi Talib yana daga cikin waɗanda a karan farko al-awwalina na gaba gaba ila al-islam wanda suka fara shiga musulunci a lokacin da manzo Allah ya zo ya fara gabatar da addinin musulunci su aliyu su ne a sauran farko Allah ya ƙara musu yadda hasali ma na'am na'am hausa this is interesting <laughs> so so jama'a kun yi akwai wani bako da yake tare da mu a wannan majalisi namu a Allah cikin ikonsa shi kuma baya jin Hausa baya jin komai a Hausa kuma yana sha'awa a ce yana bibiyan wannan karatu da muke yi to kaga abu zai zama mana zuciya <laughs> ina fata an gane a darasi ne wanda ana gabatar da shi da hankali Hausa a kuma kamar yadda muka sani a yadda muke ganin akwai haƙƙin a isar da saƙon ga al'umma da suke jin harshen Hausa haka kuma waɗanda ba sa jin su ma suke da haƙƙin haka So zamu ingauta kenan. <laughs> Ina mata an gani. In a nutshell, brother that is with we welcome you to this our uh, uh, discussion class where we treat the book Kitab al-Tawheed, a book that explains about uh, uh, unifying and the unity of Allah subhanahu wa ta'ala in terms of worship, in terms of creed and all aspects of uh, uh, the, the life of a Muslim. So we are under uh, uh, the discussion that is explaining why Allah subhanahu wa ta'ala should be uh, faced with all aspects of our ibadat, that is our worship, including our slaughtering. If you want to slaughter any animal, you slaughter it with Allah's name and with intending Allah subhanahu wa ta'ala. You never you should not slaughter anything for any other thing except Allah. And you should not mention any other thing beside Allah while making your slaughtering. So the the author of this book, Kitab al-Tawheed, that is Muhammad bin Abdul may Allah have mercy on him, he uh, quoted some verses of the Quran to support uh, this uh, uh topic which is explaining, and also some hadith of the Prophet sallallahu that is the tradition of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in conformity with these verses, supporting that yes, nothing one should slaughter uh, with any intention other than intending Allah subhanahu wa ta'ala. So we have uh, explained the verses and the traditions of the Prophet. He is trying to bring out some points for us so that we understand this topic more uh, effectively. So that is what we are explaining. There is hadith he quoted, uh, reported by Ali bin Abi Talib. So we are saying whom is Ali, his relation with the Prophet sallallahu Ali is his name. His father's name is Abu Talib, and Abu Talib is uh, uncle to the Prophet sallallahu He is an elder brother to the father of Prophet Muhammad sallallahu Their father is uh, Abdul Muttalib, and their four uh, great uh, father is uh, uh, Hisham, or Hashim. Hashim al-Qurashi. So this Ali was married to, or he got married with the daughter of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that is Fatima, as we all know this in the history of Islam. Uh, so this Abu Talib, his real name, we say it is uh, Abdul Manatin, bin Abdul Muttalib, bin Hashim al-Qurashi. So Ali was one uh, was one of those that entered this religion uh, in in the earlier stage of Islam. In fact, he was, he was said to be the first person to embrace Islam in the assembly of youth. So he was the first person that embraced Islam. May Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with him. So he attended almost all the battles that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam fought in his life. He attended the battle of Badr, as well as uh, Bayatul uh, Ridwan and all other renowned and remarkable verses of the Prophet He is one of the ten uh, companions that Allah subhanahu wa ta'ala give them glad tidings of uh, dwelling al-Jannah right from their, their life. So we have al-Ashara al-Mubasharun lahum bil-Jannah. Ali is among them. He's also one of the caliphate of the Prophet those whom uh, handled the mantle of leadership after the Prophet After Abu Bakr bin Siddiq, then Umar bin al-Khattab, then Uthman bin Affan, and the fourth of them is Ali bin Abi Talib. Uh, at the end of his uh, life, he was killed by someone called Ibn Niljam. May Allah treat him with what uh, is best for him. So he was the one who killed Ali radiallahu anhu uh, when he was the Khalifa of the Ummah. Uh, the Hijrah of the Prophet sallallahu was 40 years after the Hijrah. So that, that was when Ali was killed radiallahu anhu arba. So this is the brief uh, uh, history of Ali bin Abi Talib. So in the hadith, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam started by saying, لَعَنَ اللَّهُ man zabaha li ghayrillah. Allah has called the person who slaughter anything for anything other than Allah. So if one is slaughtering a ram, for example, or a cow, or even if it's a hen, if you slaughter it for something else other than Allah, you are cursed. That person is cursed. Woe unto him. Why? That is what we are trying to explain, and that is the narration that uh, this uh, Uh, commentator on this hadith is trying to uh, explain further. May Allah assist us. Kalu, so the Prophet, uh, Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya <laughs> ce, sai mu dawo jira kuma ko? Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ya tsini wa wanda an yi wato ya yanka ga wani Allah, Kalu, sai sahabbai suka ce ko kuma malamai suka ce Allah na menene ake nufi da tsinuwa albu'du amma zalimin rahma wa mawaqiniha wato a nesanta mutum daga duk wani abu da ake tsammanin za a samu rahman Allah a wajen shi mutum ya zama ba shi ba rahman Allah kwata-kwata to wannan shine ma'anar tsinuwa kaga kenan duk wanda aka ce tsinanne ne to wannan ya zama tababbe kenan Allah ya kiyaye qila wasu malamai kuma suka ce walla'in wal mal'un tsinanne ko wanda aka tsinewa shine man haqqat alaihin la'ana wanda ya cancanci nisantar rahman Allah madaukakin sarki ko ta hanyar saƙon Allah ko ta hanyar zaluntan bayan Allah ko ta hanyar kafircewa Allah au du'iya alaiha biha ko kuma wanda aka yi wa wannan mugun addu'a an fahimta ko ana roƙon Allah ya nesanta shi daga rahaman shi to irin wannan sai a ce mashi tsinanni gaba da kowa a kan tsinuwa shine iblis da Allah ya tsine mashi da kanshi ina fata an gane bal la'anahu Allah ko eh wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa aw qala abu sa'adat akwai wani malami da ake kira abu sa'adat yana da yana da ainihin wato garibul hadith yana da fassarori da yi na kalmomin hadisi a ciki da ya zo kan wannan kalma na al laana sai ce aslul la'ana. asali idan aka ce tsinuwa afardu wal ib'ad min Allah shine a nesanta mutum a kore shi daga Allah gaba daya kaga za a sake shi ga shedan kenan ko dan haka idan aka ce Allah ya tsine wa mutum to Allah ya kore wannan bawan daga gare shi ba shi ba wannan bawan ina fatan an gane wa min al in aka ce su kuma mutane sun yi wa mutum tsinuwa an mishi tofin alaki ne ko to abin da yake nufi shine asabbu wa du'a zagi kenan da kuma addu'a mummunan addu'a ga wanda ake yi wa kaga ko ta wani bangare abu ne mara kyau kenan Allah ya kiyaye to da annabi sallallahu alaihi wasallam yake la'ana Allahu man dhabaha li Allah to me ake nufi da wanda ya yanka ga wannan Allah kun dai ji me ake nufi da tsinuwa ko to wa ake yi wa wannan mugun addu'a wane ne Allah ya nisantar da shi daga bare shi shine aka ce wanda ya yanka ga wannan Allah to me ake nufi da wannan qala an-nawawi al-imam an-nawawi a cikin sharhin sa na sahih muslim yace al-muradu bihi abinda ake nufi da wannan an yazbaha bismi ghayrillahi ta'ala kun ga maganar da muka yi ko mutum idan ya zo yanka sai ya ambaci sunan wani abu da ba Allah ba mana mutum ya zo zai buga mana misali sai ya ambaci sunan wani gunki daga cikin gumakansu ko ya ambaci sunan wani abu da yake bautawa mala'ika ne ko rana ko wani abu ko kuma cikin mutane wanda yake gani shine abin bautan shi waliyi ne na gaskiya ko ko waliyi ne na karya ya ambaci sunan sai ya yanka wannan dabban to wannan shi ne. ake nufi da man zabaha la ya yi yanka ga wani Allah kenan an gane ko kaman yazbahu lisanani sai malam yace kamar misalin wanda yake yin yanka ga gumaka aw Fali ko yake yi wa cross yanka kiristoci kenan ko auli musa ko wanda yake yanka wai ga annabi musa auli isa ko wanda yake yin yanka ga annabi isa sallallahu alaihi ma wa sallam ira da amincin Allah tabbata gare su kaga duk da kasancewansu annabawa baya nuna in kayi yanka da sunansu ya halatta da haka ba Isa da Musa ba ko manzon Allah mutum ya ambata yayin da yake yanka ba ƙarshe kenan ba ko to yayi shirka da Allah kuma ya shiga cikin tsinuwa kamar yadda muka ji dinnan aulil ka'aba ko kuma mutum yayi wa wani wuri da ake girmamawa ka ko ga a duk duniya ba wuri mai daraja kamar ɗakin Allah ɗakin Ka'aba to idan mutum ya yanka ga ainihin wato ɗakin Ka'aba shi ma ya shirka to ga aka ce ɗakin Ka'aba min bi aula inda ba Ka'aba ba da haka mutum ya ce ya yanka ga ainihin wato wani hubbare, ko wani a masallaci ko wani gari ko wani dutse ko wani waje to wannan ya shiga cikin ainihin wato babin shirka da Allah Allah ka tsare mu malai ce wa kullu haza kun ga waɗannan misalan duka da aka buga haramun haramun ne yin su ma'ana mutum ya yanka ga waɗannan wurare gaba ɗaya haramun ne wala tahillu halihin zabiha, sawa'un kana dhabihu musliman aw nasraniyan aw yahudiyan malai ce baya halatta mutum ya yi yanka ga waɗannan abubuwa da aka buga misalin su kuma yankan nan da ake cewa ko da musulmi ya yi ko wanda yake kirista ko wanda yake bayahudi duk wanda ya yanka ga waɗannan abubuwa da aka ambata to ya gane cewa ya yi shirka da Allah kuma ya shiga cikin tsinuwa nassa alaihi shafi'i wattafaka alaihi ashabuna imamu ya ce wannan shine fata wanda aka samu daga imamu shafi'i kuma dukkanin malaman mazhabinmu sun haɗu akan wannan fatawa fa in qafada ma'a zalika ta'ziman mazbuhi to ga matsala na biyu yayin da ya je yake yankan ya ambaci sunan wani a daidai lokacin da yake yin wannan yankan idan kuma a zuciyar shi yana nufin wannan yankan da wani manufa can daban yake yi abu na biyu kenan ko malam yace ghairullah wani Allah ya nufa da wannan yankan wal ibadatu lahu kuma yana yi domin yi wa wannan abin ibada kamar masu yi wa shaidanu ko aljani ina fata an fahimta sanda mutum aka ce je ya yanka bakin bunsuru a lokacin da yake yankawa a zuciyar shi wa yake jin yake wannan yankan wannan aljanin wannan shaidan da haka kwata kwata ba ya kawo Allah sannan abu na biyu sanda zai yi yankan zai ambaci sunan wani ne da ba na Allah ba kai ko da sunan Allah ya ambata a lokacin to har yanzu bai tsira ba saboda waye nufa da yankan wani Allah ko mun fahimta jama'a da haka malam sai yace idan ya nufi wannan Allah ne da ibada ga aini wato wannan abin kana zalika kufra to wannan ya zama kafirci ne karara babu sirki a cikin shi jama'a gane wannan dake ko fa in kana zabihu musliman qabla zalik idan wanda ya irin wannan yankan kafin ya zo yayi wannan aikin musulmi ne fara bi zabihi murtadda yana yin wannan yankan yayi bid'a duk wani hukunce hukuncen musulunci ya sauka a kai ya zama arni kai tsaye zakara hufi shari musulmi imam musulmi a nawawi ya ambaci wannan cikin sharhin littafin sa sahih musulmi. wannan kalahu gairu wahidi min shafiiyya wa ghairi malaman shafi'iyya da dama sun ba sun faɗi wannan fatawar bari ku ji ƙarin bayani wa qala shaykhul islam yake babban malamin musulunci ahmad ibn abdul halim bin Abdulsalam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah madaukakin sarki ya ji shi da rahma ya faɗi wannan magana a cikin littafin shi iqtida'u siratal mustaqim yace qauluhu ta'ala karkashin faɗin maganan Allah madaukakin sarki da yake cewa wa ma uhilla bihi li ghairillah da duk abinda aka aini wato yanka ga wani Allah sai ce zahiruhu abinda wannan ayan ke nufi a zahiri shi annahu ma zubiha li ghairillah shine duk abin da aka yanka domin wani da ba Allah ba mislu an yuqala misali wanda ya yankan ya zo ya ce hadhihi zabiha li kaza wannan yankan yi wa abu kaza ne ma'ana ya sai ya faɗi wani suna da ba na Allah ba ko sai ce to wannan shine abin da ake nufi ga yin yanka ga wani Allah wa idza kana hadha huwa al-maqsud fa sawa'un lafaza bihi aw lam yalfaz malai yake na biyu idan kuma ya zama manufan shi ya wannan yankan ba don Allah ba ga abin da ya ambata ko ya faɗi wannan ko bai faɗa ba mana yace to matsayin shi wanda ya yanka ne ga wannan Allah ba ga Allah wa tahrimu hadha azhar haramcin wanda mutum zai kudirta a zuciya ya fi girma fiye da haramcin wanda mutum ya ambata da baki ko mun fahimta jama'a min tahrimi ma zabuhu lil lahani ya fi girman haramci ga naman da za a yanka da manufan ana son a ci naman ne amma da aka zo sai aka faɗi sunan wani abu da ba Allah ba shi kuma wannan ba wai asali an yi ne domin a ci naman ba an yi ne domin a sadaukar da naman ga wani shekari shi yasa an aka yanka sai a ce a je a ajiye shi akan hanya mai kusurwa wasu ina fata ba, to kaga me manufan ajiye shi din nan shine a je a nan shekanun su ce tsima naman ne amma sai faɗi sunan wani da ba Allah ba jama'a an fahimta mala yace wa qala fihi to da yazo wannan yanka sai yace bismil masihi wa nahwi sai yace da sunan Yesu almasihu sai ya yanka sai kai wa matan shi ta dafa mishi ya to kai da kai da wancan manufan ka yi wa aljani ka girmama shi naka ya fi laifi fiye da wannan da yace da suna almasihu yasa aka dafa mishi ya ci mun fahimta jama'a kama anna ma zabahnahu mutaqarribin bihi ila Allah kana aska wa azam mimma zabahna lillahi malam yake kamar yadda muka san cewa abinda muka yanka domin neman kusanci ga Allah ai ya fi tsarki kuma ya fi girman lada fiye da abinda aka yanka domin kawai a ci naman shi ku ji abin da malam yake son ya ga wani ka'ida ne mai matuƙar muhimmanci idan ana sallah babban misali ana yin yanka ko ba a yi wannan yankan da ake yi a ranar sallar ne manufan shi ibada ga Allah shi ne asalin manufan amma aka gama yankan sai a yi ne da nama sai a je a ci to kaga ya haɗa abubuwa guda biyu yanzu da ake zaune babu sallah babu wani abu ta yi wani Allah sai ya mishi wadata sai ya je ya siyo dabba ya kawo gida a yanka domin ya ci da shi da iyalin shi an fahimta ko kaga shi wannan yanzu yankan da yake yi ba da manufan wani ibada ba ko kun gane kawai ya yi yanka ne domin ya ci nama shi da iyalin shi an fahimta ko to yanzu duk wannan da aka yanka da wancan da aka yanka na ranar sallah wanne ya fi girman lada yawwa saboda wancan da nufin ibada aka yi to hakan aka zo wajen zunubi ma dabban da za a zo a yanka da manufan kawai ana son a ci nama ne amma ta aka faɗi sunan wani da ba Allah ba da dabban da aka je yankawa da manufan ana son a girmama wani abu kun bayyanci bambanci ko sannan wajen yankan sai aka ambaci kuma wani da ba Allah ba kaga laifin wancan ya fi na wannan to shi ne abin da malam yake buga ne misali shi sai ma gane wannan da ke ko sai malam yace wa kulna alaihi bismillah dukkan wancan da muka buga misali da na sallancen da muka ce da wannan na yi wato wanda ake son a yi walima ko a ci kawai a gida an ambaci sunan Allah sai ce fa inna ibadatallahi bis salati lahu wan nus wa bin nuski lahu a'zamu min al-isti'ana bi fi fawatihi al-umur kowa ya san abinda aka nufaci Allah da shi domin ibada misali sallah ko yanka din ya fi girman al'amari fiye da wanda kawai an faɗi sunan Allah ne domin a nemi albarkar sunan Allah wajen yin shi ina fatar jama'a an gane sai malam yace a fa haruma ma fi fihi bikin al-masih aw zahara idan an ce in ka zo yanka dabba sai ka ambaci sunan Yesu almasihu ko ka ambaci sunan zahara'u an fahimta ko ko wani tauraro tauraro na yi wato zahara ko wane ne to idan aka ce wannan haramun ne sai ma ya ce fala an ya harama ma qila fi li ajli almasihi aw zahara au qasada bihi zalika aula to wanda yafi girman haramci shine wanda ba wai da sunan kawai za a yarka ba manufan ma ana son a girmama Yesu almasihu ne ko ana son a girmama wani tauraron zahara'u ko wani abu makamancin haka ya fi girman laifi kenan ko kun fahimta jama'a Da haka sai malam yace kama kad yaf'aluhu ta'ifa min munafiqi hadhihi al-umma kamar yadda ake samun wasu munafikai cikin wannan al'umma ta musulunci suke aikatawa za su je da nufin bautan shaidanu ko girmama aljani sai su je su musu yanka malam yace alladina qad yataqarrabuna ila alkawakib bizzabihi wan nujumi wa nahwu dhalik wanda zaka ga suna yanka domin girmama taurari ko wata ko wani abu makamancin haka wa in kana haula'i murtaddi malam yace to idan ka ji cewa bayanin da muka gabatar cewa hukuncin irin waɗannan mutane sun yi ridda ko la tubahu dhabihatuhum bi hali abin nan da suka yanka ba zai taɓa halatta ba an fahimta sai ce walakin yajtami'u fi zabiha mani'an abin da ya faru akan wannan yankan ya zama laifi ne guda biyu ga laifin yin yankan da sunan wani ga kuma laifin yin yankan da manufan wani abu daban to ku gane jama'a da aka sai malai cewa min hadha bab ma yaf'aluhu al-jahiluna bi makkah min az-zabihi lil jinn a karkashin wannan shine abin da aka samu wasu jahilai suke yi a garin makka suna yin yanka ga shedanin aljani ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه نهى عن ذبائح الجن shi yasa aka roki hadisi da aka danganta ga annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya hani game da duk wani abu da aka yanka wa aljani ina fatan jama'a gani to duk irin abubuwan da ainihin bokaye da matsafa da yan tsubbu suke sanya mutane su yi to a wannan babu ne jama'a an fahimta ko Allah ya kiyaye kultu to malam Suleiman da yake mana wannan sharhi sai yace da ya nakalto waɗannan maganganun sai yace hadha alhadith rawahu albayhaqi an az-zuhri mursala amma wannan hadisi da aka ce annabi yayi hani game da yanka ga aljani hadisi ne wanda imamul bayhaqi ya rawaita daga imamu Zuhuri, amma mursali ne wato tajiri ne yace annabi ya ce da haka hadisin bai inganta ba to amma ko da a wannan hadisin bai inganta ba to mun je ji abubuwan da aka kawo na ka'ida da suke tabbatar da haranci ko kafircin wancan aiki da aka ambata sai malam yace qala az-zamakhshari al-imam az-zamakhshari a cikin tafsirin sa al-fa'iq yake cewa kanu idan tarau daran aw banauha aw istakhraju aynan su mutanen jahiliya ko kuma masu ainihin wato a yin shirka da Allah sun kasance idan suka gina sabon gida ko suka siya wani sabon gida ko kuma suna son su haka ainihin wato wani rami su fitar da ruwa rijiya kenan to kafin su tare a gidan ko kafin su fara shan ruwan wannan rijiyar zabahu hakan sai su zo su yi yanka a wannan wajen ko kun fahimta me yasa suke wannan yankan khaufan an tusibahumul jinni suna tsoron wai kada aljani su cutar da su ba shi ne yana abin da za ka zama guzanci ake yi ba mutum zai zo zai tare a gida wai sai a ce zai watsa wasu kaji a gidan an fahimta ko ko ya je yanka wasu zabi saboda wai neman tsari ina fatan jama'a gane to duk wannan shirka ne jama'a dan kaga manufan da yasa aka yi dan menene domin aljani to shine abin da malam yake cewa nan sai yace fa udifatiz zara'iha ilayhi da aka sai a dangana wannan yankan zuwa ga waɗannan aljanin lidhalika qala an-nawawi shi yasa imam an-nawawi yace wa zakara shaykh ibrahim al-marwazi malam ibrahim al-marwazi ya ambaci min afhadina daga cikin malaman mu na mazhabin shafi'iyya anna ma inda istiqbal sultan taqarruban ilaihi afta ahla bukhara bi tahrimi yace irin abin da mutane suke yi idan aka ce an naɗa musu wani sabon gwamna ko sabon sarki sai su je su ta yi yanka domin wannan sabon sarkin da aka naɗa musu yace to malaman ƙasar bukhara garin su al bukhari sun bayyana cewa haramun ne waɗannan ayyuka irin abubuwan da zaka ga har yau ana yin jama'a kuma an gane wannan da ke ko a ce an yi wani zaɓe an zaɓi wani shugaban ƙasa ko wani gwamna ko an naɗa wani sarki an fahimta ko sai ka ga jahilai sun je sun taru sun ce za su yanka mai sa ko su yanka mishi rago ko wani abu makamancin haka to wannan haramun ne me yasa sai ce annahu mimma uhilla bihi li ghayrillah saboda an yi wannan yankan ne domin nufin wani abu da ba Allah ba ko mun gane jama'a qala ar-rafi al-imam ar-rafi yace hadha innama yadhahuna istibsharan bi qadumihi yace amma kuma idan waɗanda suka yi wannan yankan ba wai sun yi ne domin girmama wanda ake aka naɗa ɗin ba ne a'a kawai suna ganin wannan wani walima ne suke son su yi domin su bayyana murna ko na makamancin haka sai ce fa huwa kadhabhi al-aqiqa li wiladati mawlud to yana ganin hukuncin shi zai ɗauki irin hukuncin yankan da aka yi in aka haifi yaro mana yana ganin yanka da ake yi in aka haifi yaro na murna ne ko murna an samu sabon karuwa to sai a yi yanka domin a yi wannan murnan sai ce to ina ganin wanda suka yi yanka domin an naɗa musu sabon shugaba ko sarki to su ma in ta wannan fuskar ne ina ganin babu laifi Ina fata an gane to sai dai abinda za mu yi taliki a nan kafin mu je gaba wannan ba zai zama yin wato ɗaya ba menene dalili saboda shi hakika shari'a ta tabbatar da shi da haka ya zama ibada amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kawo dokan wancan cewa dan an yi wani naɗin sarauta ba yawwa ina fata an gane so zai zama min babi a tashabuhu bima fi ghairi babi wahidi an gane ko kultu sai malam suleiman ya ce in kanu ya na wuski sharar kama zakarar rafi'i fala yadkhulu fi zalika gaskiya ne ina goyon bayan cewa idan sun yi yankan ne domin farin ciki da kuma murna da sarkin da aka nada musu to ina ganin ba zai shiga wancan na shirka ba an fahimta ko sai ce wa in kanu ya na hu taqarruban ilayhi amma in sun yi yankan ne domin su nemi kusanci zuwa ga ainihin wato wanda aka nada musu kila ana tsoron shi ana ganin wani mai almatsutsai ne ko wani birkitacce ne in ba a yi mai yankan nan ba zai iya cinye musu yaya kasan da ana samun waɗannan ina fata an gane ana tsoron sarkin da ana ganin wani mai mayu ne ko mai dodanni da haka dan a zauna lafiya a je a yi mishi yankan shi to wannan ya zama na babin shirka ba ko kun gane jama'a sai malam yace fa da dakhilun fil hadisi irin wannan zai shiga karkashin wancan hadisi to jama'a kun ji wannan shine abu na farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin wannan hadisi cewa duk wanda yayi kuma shine muhallin shahi na babu wanda ya yanka domin wani Allah to ya ainihin wato yi shirka in ya nufi neman kusancin wani abu ne da ba Allah da ba Allah ba idan kuma bai nufi neman kusanci da wannan abun ba sai dai ya yanka abun ba da sunan Allah ba to wannan kuma ya aikata haramu ina fata kun gane bambancin hukuncin guda biyu Allah ya sa mu dace to sai mu je mas'ala ta gaba sai da yace al-mas'alatu al-khamisa ar-rabi'a ko sai mas'ala ta hudu annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin mun ji la'ana man la'ana walidaihi ya tsinewa duk wanda ya tsine wa iyayensa ina fatan jama'a gane wa minhu malam yace daga cikin wato wannan hukuncin an tal'ana walidai ar-rajul fayal'anu walidai kaga an ce duk wanda ya tsine wa iyayen shi mutane na ganin ta yaya ko haka sahabbai ma suka tambaye manzon Allah ta yaya mutum zai tsine wa iyayen shi sai annabi yace ba yana zagin iyayen wani ba ko ba haka bane ka ci kaza kazanka aha wannan da sauki ko ba ne da yake duk wanda ya zagi iyayen wani to iyayen shi ya zaga da haka lokacin da kake cewa wane ya ci uban shi ko ya ci kazan shi to iyayenka kake zagi kai tsaye su kake tsinewa kenan da haka wancan shi ma da zai rama ya ce to kai ma ka ci naka to shi ma ya zagi nashi kenan ka kowa ya zagi iyayen shi ina fata an gane to duk wanda ya aikata wannan ya zama tsinanne a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shi ma wannan bari mu ji kaɗan daga cikin abin da malamai suka ce malam yake qaulu la'ana man la'ana walidayhi da annabi yake Allah ya tsine wa duk wanda ya tsine wa iyayen shi qala ba'dahu wasu daga cikin malamai suka ce ya'ani abahu wa ummahu ma'ana wanda yake zagin mahaifin da mahaifiyan wa in alau ba wai ana nufin iyayen kaɗai da suka haife shi ba ko da na sama da su ya zaga mana ya zagi kakannin shi da iyayen kakannin shi haka duk a matsayin ya zagi iyayen shi an gane ko sai mana ya ce wasu sahihi hadisi ko ya tabbata a cikin sahihi na alimamun muslim ah, sahihi na alimamun bukhari da muslim ina fata an gane anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala yace lalle manzon Allah tira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce inna min al-kaba'ir yana daga cikin manyan zunubai shatmur rajuli walidai mutum ya zagi iyayen shi ashatmu ai asabbu kenan mutum ya zagi iyayen shi an fahimta ko qalu ta da suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah wa hal yastumu ar-rajul walidai yanzu mutum zai iya bude baki ya zagi iyayen shi qala na'am annabi yake kwarai da gaske ta yaya yasubba abar rajuli fa yasubba abahu a lokacin da yake zagin uban wani to a matsayin uban shi yake zagi jama'a gane ko wa yasubbu ummahu fa yasubba umma ya zagi uwar wani sai ya zama uwar shi yake zagi to ka bi ta yadda mutum yake zagi iyayen shi kenan Allah ya kiyaye da haka zage zagen nan jama'a babu kyau amma abin ta takaici za ka ga al'umma mu an lalace da wannan abu hatta yara ƙanana sai ka ga yaro wanda bai ma riga ya san kan shi ba amma idan yana faɗa da wani yaro ɗan sa'an shi za ka je na kukkunduma mishi zage-zage to abin da baya sai ka tambaya shi ne ina ya koyi wannan abu a gida ya koya shi da gaskiyar magana kowa ya sani sai dai ba za mu ba da amsa ba ina fata an gane haka a bakin iyayensu musamman mata ake jin wannan zage zage ka ci kazanka ka ci kazanka da haka sai ya ɗauka oh to dama wannan shine abin da ake faɗi kenan kana son ka ka kure wani da haka shi ma da ya je kawai sai ya ce kai ma ka ci kazanka ba daidai bane wannan ya kamata iyaye musamman mu mazaje mu tsayin daga tsayin daka ko wajen karɓe wannan kalma a bakin 'ya'yanmu da ƙannanmu da waɗanda suke mu. wallahi ba daidai ba ne ko mu waɗanda muke wato jagorori da muke koya wa yara tarbiyya a makarantu ne ko a ma'aikata kai ne oga kana koya musu gine-gine ka sa su su je su kwaba maka ƙasa suka kama irin wannan zage-zage to kai marmaza ka ɗauki mataki a kansu amma abin da kai za ga duk a irin waɗannan fagage a nan ne inda yaro zai zama wai wani mara kunya mara mutunci har za a rinka alakanta su mana masu irin waɗannan ayyuka da cewa dama ba su da tarbiyya ka ji a ce ai yaron dama ɗan gareji ne me laifin yaro ya zama ɗan gareji kowa ba bukatar garejin ba ka kai abin hawanka in ya lalace a gyara maka ashe ana bukata to dan ne za a alakanta rashin tarbiyya da gareji shine saboda jagororin ogannin ba sa lura da wannan jami'ar da haka yaran su ma suna jin su ɗan iska ne zai iya faɗin magana na rashin mutunci zai iya faɗin duk wani kalma da wato abin kyama ne a da ana faɗin shi saboda wai yana aiki a gareji da haka mu ogani da muke ayyuka a gareji ko muke aikin birkila ko muke aiki kaza ko kaza wallahi mu kokari mu gyara wannan jama'a ba daidai ne, ina fatan jama'a gani Allah ya sa mu dace na'am kun ji ko kun ga magana da muke yi ko ma'ana wasu daga shugabannin nasu ma suke ɗauka dan shi ma baya ba shi da wannan tarbiyya zai iya kundima musu irin waɗannan kalmomin to me kuke tunani yaro an kawo shi ya koyi aiki sai ji mai gidan shi ga irin abin da yake faɗi me kuke tunani jama'a shi ma zai faɗa da haka gaskiya kamata a yi ƙoƙari a yi sanitizing waɗannan ainihin wato ɓangarori da muke mu'amala da su na yau da kullum ba daidai bane jama'a wallahi Allah ya sa mu dace da haka sai malam yake cewa fa idza kana hadha halul mutasabbiba ma zannuka bil mubashar malam yake idan wannan shine matsayin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sallama ya faɗi ga wanda yake zagin iyayen wani aka ce zagin sai ya riba ko ya koma kan nashi iyayen to me kake tunani ga wanda shi wai dama ba wani ne suke faɗa da shi zai zagi iyayen shi ba a'a mahaifin nashi ne ko mahaifiyar nashi za su ido da ido suna kallon juna yana tsine mashi ko yana tsine mata da Allah wanne fi girman laifi jama'a amma a cikin society din akwai ire-iren waɗannan 'ya'yan wanda zaka ji kullum suna cikin rikici da da uba ya kukkunda ma uban zagin shi ma uban ya zagi abin da ya sawaka wannan wani irin lalacewa al'ummar mu suka yi jama'a Allah ta tsare mana imanin to wannan shine abu na biyu da haka jama'a kun ji matsayin duk wanda yake buɗe baki ya yi wato ci mutuncin iyayen shi abu na gaba mana ce alhamis na biyar la'ana man awa wahuwar wa huwa rajulu يحدث شيئا يجب في حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك Allah maɗaukacin sarki ya tsinewa ko kuma ana roƙon Allah ya nesanta duk wanda ya taimaki wani ɗan bid'a shine man awa muhdisan malam ya abin da ake nufi a nan shine mutumin da zai ƙirƙiro wani addini da Allah bai shar'anta ba manzon Allah bai shar'anta shi ba kai kuma sai ka ba shi mafaka ka ba shi rum da zai samu a very nice atmosphere ya gabatar da wannan bid'a to kai da ka taimake shi ɗinnan, nan kai ne ake cewa ba ka shiga cikin wannan tsinuwa ina ga shi ne ya kirkiro bid'a ma'ana shi tuntuni ya daɗe a cikin tsinuwa kenan Allah ya kiyaye to wannan gaban shi ne malam ya ƙara yin wato yin wani ko kuma a ƙarƙashin sa wanda za mu zo mu yi wato tattauna shi insha Allah bayan mun saurari a sallah kenan insha Allah now before we completed this uh, first part of the hadith let us briefly explain what we have mentioned earlier on it was said in the hadith as we mentioned the prophet sallallahu alaihi said woe unto the person who slaughter any or anything uh, for other than Allah, as we have explained that. Then the second part is woe unto a person who uh, causes his parents. Yes, any child that causes his parents, then that person is being take distance from the blessings and uh, mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. So that is the meaning of لعن الله من لعن والديه. The companion of Rasul sallallahu alayhi wa they were shocked that how will a person be cursing his parents? Then the Prophet sallallahu alayhi wa says, if one curses the parents of another, then he is indirectly cursing his own parents. And likewise, if that person also retaliates by cursing his own parents, then he is cursing his own parents too. So that is to say, if somebody is uh, uh, having any quarrel or any uh, misunderstanding another person, you should not take revenge by cursing his parents. Because if you do so, you are cursing your own parents directly or indirectly. So the same thing the Prophet ﷺ says, Allah has caused or woe unto somebody who assisted one who innovates in Islam. That is muhdath, somebody that brings a new thing that the Prophet ﷺ did never taught his uh, ummah to practice. Then he invented it and he tried to call people onto it. The Prophet ﷺ said, woe unto him. So that is what you are trying to explain uh, before the call of Azan. Kamar yadda muka ambata wannan gaba malam yace faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa wala'ana Allahu man awa muhdisa yace amma awa kalman awa ma'ana taimako ko jibinta me yake nufi sai ta bi fatil hamza mamduda ai zamma ilaihi wahaniya aw wahama mutum ya jawo mutum jika sannan ya bashi kariya an fahimta ko ya tabbata ya kirkiro abu a addini abinda manzon Allah bai karantar da shi ba sahabbai ba su yi shi a matsayin addini ba sai shi ya kawo shi kai kuma sai ka jawo shi a jika kace to me sannan ka bashi shi kariya ka bashi shi a very good platform ya spreading wannan bid'a ina fata an gane to wanda ya ba da irin wannan agaji ya zama tsinanne Allah ya tsare malam yake wa qala abu sa'adat malam abu sa'adat a cikin littafin an-nihaya yake cewa yuqalu awaitu ila al-manzili wa awaitu kana iya cewa awaitu ba tare da madda ba kuma kana iya cewa awaitu ka yi wa hamza din madda me ma'anan shi shine wato na na na nemi mafaka na koma gida na nemi mafaka a gida to shine abin da ake nufi ga duk wanda ya taimakawa wani dan bid'a amma muhdasa wane ne muhdas shi kuma sai ce wannan abu sa'adat har ila yana cewa yarwi bi kasri dal yana tasrifin shi kenan ce wa huwa al-amru al-mubtadi'u nafsahu shine al'amarin da mutum ya kirkira da kanshi wanda babu dokan Allah a kai, babu umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akai wa yakunu ma'ana iwa fihi ar-ridha bihi wa alayhi da haka taimako da aka ce an baiwa shi wannan wanda ya kirkiri sabon abu din nan sai ya zama mutum ya gamsu kuma ya yarda da abin da yake yi har ma kana iya yin haƙuri ko da a gaban ka yake yi ka dake ko ma ka taya shi ku yi tare fa hu idza radiya bil bid'a malai yake domin duk wanda ya yarda ya gamsu da wani bid'a wa aqarra alaiha fa'ilaha kuma ka tabbatar da me yin wannan bid'an wa lam yunkar alaihi ba kai mishi inkari ba faqad awahu ka taimake shi kenan kuma an gane wannan da kyau ko domin alaman baka yadda da abu ba shine kai inkarin shi alaman ka yadda da shi shine ka ja baki kai shiru kuma ka ba da dama a yi kuma a gama yi baka ce komai ba ya nuna ka yadda kenan A sukutu riba ina fata an gane Allah ya sa mu dace kultu sai malam Sulaiman ya ce الظاهر أنه على الرواية kula ya ummul a zahiri a riwayar kan ta farko na ma'anan awa to zai ɗauki ma'anan duka ko wanda ya jawo mutum a jika ya ba shi wurin da zai iya ainihin wato aikata wannan bid'a ko kuma mutumin da ya gamsu da bid'an da ake yi ya ainihin wato yadda da wanda yake yi kuma bai mishi inkari ba duk kowanne aka yi daga cikin wannan ya zama mutum ya ba da gudunmuwa da mafaka ga ainihin wato bid'a din kenan ko ɗan bid'a Allah ya kiyaye la'annal dasa. a'ammu min an yakuna bi jinayatin aw bi bid'a fi domin shi ɗan bid'a shine mutumin da ya fi kawo wani ainihin wato rikici ko kuma sabon abu a cikin addini balil muhdath bil bid'a fi din fustira min al muhdath bil jinaya malam yace da ake nufi da bid'a a cikin addini to ya fi girman laifi fiye da wanda za a yi wato kira wanda ya kirkira abu kawai ta hanyar ba shi agaji ko taimako fa a'a a'zamu isma da haka wanda ya kirkiri sabon abu a cikin addini ya fi girman laifi wali haza? uddahu ibn al-qayyim fi kitabihi al-kaba'ir shi yasa al-imam ibn al-qayyim a cikin littafin sa al-kaba'ir ku kiyaye ibn al-qayyim an fahimta ko yace hadhihi al-kabira wannan babban laifi ne tahtalifu maratibaha bi ikhtilafi maratib hadath fi nafsihi girman laifin kuma yana da alaka da irin bid'an da mutum ya kirkira domin bidiyoyin su ma martaba martaba ne da aka wanda ya kirkiri babban bid'a ka taimaka mishi laifin shi ya fi girma fiye da wanda ya taimaka wanda ya karamin bid'a ina fatan jama'a an gani wa kullama kana alhadathu fi nafsihi akbar kanat alkabira kabira a'zam mala yace gwargwadon yadda shi bid'an da aka kirkira yake da girman laifi to haka wanda ya taimaka wa wannan ma'abuci bid'a shi ma yake da laifi gwargwadon girman ainihin wato wanda ya taimakawa Allah ya sa mu dace gaban ƙarshe kalma na hudu a cikin hadisin ba kuma ta ba dama ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi kalmomi guda hudu ko shine almas'alatu sadisa kenan wala ana Allah man gayyara manaran Allah ya tsine wa duk wanda ya canza wato alamar da aka yi an fahimta ko alamar da aka yi na fili ko fegi an zo an yanyanka filaye ka siya wannan fuskan wani ya siya wancan fuskan da ka zo za ka fitar da ainihin wato inda za ka yi naka ginin sai ka sauya alamar da aka sa ka yi ƙari a naka ka rage wa wancan to shine wanda ake kira muhayyiru manar al-ard qala shi kanshi malam Muhammad ibn Abdul Wahhab kamar yadda zamu zo mu ji a cikin wannan littafin ga abin da yake cewa wahiyal marasim kun gani ko shine duk wani abu da za a ja na zane ko layi ko wuriya ko beacon ko ma me ake kiran shi dinnan ko to wanda ya zo ya sauya shi to shine wanda ake kira da mughayyiru manar al-ard allati tufarriqu baina haqqika wa haqqi jarika wato wannan alama da yake bambance tsakanin iya naka haƙƙin da haƙƙin makwabcinka da kuka haɗa fili tare da shi sai sai ka zo ka sauya shi min al na ƙasa, fa tagyiruha to me ake nufi da sauyawa sai ce bi taqdimin aw ta'khir idan kana a cikin naka filin ko dai ka matsa da wannan alaman gaba kaga naka ya ƙara girma kenan ko ko kuma in ta cikin nashi filin kake sai ka jawo shi ka rage nashi ka gani na gari ya zai ƙara girma ke to duk wannan shine a canza alamar ainihin wato ƙasa to duk wanda ya aikata wannan aikin shi ma tsinanni ne gaba gaba kun ji fa Allah ka tsare ni to shine malai yake cewa قال النووي الإمام النووي شما يتي منار الأرض بفتح الميم alamatun alamatu hududiha shine alamomin da aka sa iyaka kowa ya san iyakan shi to wanda ya sauya shi to ya zama cikin ya shiga cikin wannan tsinuwa wal ma'ana wahi mala yake duk ma'anar sa ɗaya ne da alamatun hududiha da manarar arzikin da ɗaya ne kila malamai suka ce wa ha an akhira ha shi shine maganar da muka yi ko dai ka ƙara gaba da shi ko ka matso baya da shi shine sauyawan kenan fa yakunu hadha min zulmin ardi kala qala fihi sallallahu alaihi wa sallam wannan sai ya shiga karkashin zalunci na ƙasa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya faɗi irin ukuba da Allah zai wa wanda irin wannan zalunci a cikin hadisin al-Imam al-Bukhari annabi sallallahu Bukhari da Muslim duka sun fitar da hadisin manzo Allah yake cewa man zalama shibran min al duk wanda yayi zalunci daidai da ɗani guda na yi wato fili ko ƙasa tuwaqahu yawmal qiyama min sabi arabi za a nan naɗa mishi wannan fegin da ya zalunta tun daga na farko har ƙasa ta bakwai sai a nan naɗa shi sai a mai da shi kamar gare gare sai a rata ya mishi a wuya wala haula wala quwwata illa billah jama'a kaddari ko da tayin tirela tirela wannan da yake wucewa akan titi a ce ka rataya shi a wuya za ka yi tafiya a tsaye ko a ce tayan tarakta jama'a to wannan ba tirela ba ne ba su ba ne jama'a ƙasan ne gaba ɗaya za a fara nan nannaɗewa gwargwadon abin nan da ka yi zalunci tun daga ƙasa na farko har na bakwai jama'a sannan sai a rataya wa mutum kai ka san ba za a ce ka wuce aljanna da wannan <laughs> sarka a wuya ba ba zai yi ba wallahi Allah ya kiyaye shi yasa duk wanda ya san ya zalunci wani wallahi ya je sa hallali ka je ka ce yi eh, wani makwabci na yato wallahi yau je karatu ya biyo ta kanmu na tiki eh, ne ya fi sauki wallahi wallahi ya fi sauki ka ce na taba auna inci biyu wallahi na ƙara a nawa da ka aiki cinikin inci biyu ya ce so tun da tsoron Allah ya kama ka ni ma na yafe maka dan Allah ba shi da ba an huta kenan jama'a amma ka je ka dake ranar da Allah zai tona wannan filin za ka sha mamaki Allah ka rufa mana asiri da haka sai malam yake cewa rawahu bukhari wa fil hadisi dalilu ala jawazi la'ni anwa'il kuffar to daga karshe wato daga karshen wannan hadisi na farko kafin mu shiga sauran masail din malam yace wannan hadisi ya nuna mana cewa ashe akwai halaccin a wa wasu nau'in al'umma da suke wani aiki na fasikanci dan duk waɗannan abubuwan da aka ambata zaka iya saka su ƙarƙashin fasikanci ina fata an gane dubi dai wanda ya yanka ga wani Allah wannan babban fasikanci ma kenan saboda shi nafi na iya kai shi ga kafirci ko shirka sannan wanda yake zagin iyayen shi sannan wanda yake taimakawa wanda yake kawo sabon addini sannan wanda yake canza iyakan kasa jama'a an fahimta to a cikin hadisin nan kun ji annabi yana cewa Allah ya tsine musu ashe babu laifi in aka samu masu wani irin nau'in laifi a tsine musu a ce masu ainihin wato hana mutane zama lafiya Allah ka tsine musu babu laifi hadisi na ya nuna za a iya yin haka zama an fahimta ko ka kaulihi kamar yadda annabi a wani hadisin ma ya taba faɗin irin wannan magana yace la'anallahu akilar riba Allah ya tsine wa duk wani mai cin riba wa mu'kilahu da wanda yake ciyarwa wa katibahu da mai rubutawa wa shahidai da waɗanda suka tsaya suka shaida duk ina nune jama'a ka ji wannan nau'in mutane duk an tsine musu saboda mu'amalar su da riba da wanda ya bada da wanda ya ci da wanda ya rubuta da wanda ya tsaya shaida wani hau zalika da makamancin ire-iren hadisan nan da da yake tsinewa wasu nau'in wasu fasikai fa amma la'anul fasikil mu'ayyin to inda matsala yake da malamai suka yi sabani idan aka samu shi wannan mai irin wannan fasikancin sananne ne wani ayyanannen mutum ne ana iya ambatan shi single handedly sai a ce wani Allah ya tsine mushi yanzu kaga ba karafkansa aka tsinewa ba an gane wannan da kyau ko ina hukuncin a tsinewa mutum ne sai malai yake fa fihi qaulani anan ne malamai suka yi sabani wasu malamai suna da ra'ayin cewa baya halarta a tsinewa muhayyan saboda Allah da kansa ya hana manzon Allah daga ƙarshe a farko annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi in ya zo sallar shi a cikin kunutun shi na nazila zai miƙe ya ce Allah ka tsinewa da ka ne daga ƙarshe sai Allah ya ce laita laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum ba ka da ainihin wato haƙƙi ga waɗannan bayan Allah in Allah ya ga dama ya musu azaba in Allah ya ga dama ya yafe musu daga lokacin sai aka ce manzon Allah ya daina tsinewa ayan an fahimta ko har daga ƙarshe manzon Allah da kanshi ya rinka yin addu'a cewa ya Allah duk wanda na taɓa ambatawa domin abin da ya faru shine wasunsu sun dawo sun tuba sun musulunta to kaga aka riga aka ayyana shi aka tsine mishi to wannan ta'ayinin zai ci gaba da tasiri tattare da shi ina fata an gane amma idan da an faɗi karafkan ne Allah ka tsine wa masu laifi kaza Allah ka tsine wa mashaya giya ka gare baka ayyana mutum ba dan daga cikin mashaya giya wani na iya tuba gobe ya daina shan giya to in shi ka ayyana ka tsine mai yanzu kuma ya tuba Allah ya yafe mishi kai kuma ina matsayin wannan tsinuwar shi yasa aka ce wasu malamai suka ce ba daidai bane amma akwai wasu malamai da su suna ganin babu laifi ana iya ci gaba da tsinewa a ayan ina fata an gane to daga cikin waɗanda ainihin wato suka faɗi waɗannan maganganun maganan da take da rinjaye wajen ƙarfin dalili su ne malaman da suka ce ba daidai ba ne baya halarta maganar ya fi ƙarfin hujja da karfin wajihi wallahu a'la wa a'la jama'a musulmi a nan za mu saurara insha Allah a cikin Allah ya kai mu darasi na gaba na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah amin amin na'am haka haka eh sai rana kaza canfi kenan gaskiya ne malam yana tambaya game da batun yanka da muka yi cewa misali da aka buga cewa mutum zai tare a gida ko zai siya fili ko zai haka rijiya a je a yanka to ina hukuncin wanda ake yi yanzu na aje cewa a sauke qur'ani a gidan kafin a tare ko ranar tarewa ko a ce za a je a ainihin wato a menene ɗin yawa a nemi ranar sa'a a ce za a tare ko ranar juma'a ko ranar misali da ana neman sa'a wannan ranar to na farko dai wannan aiki na karatun alkur'ani mu sani da cewa karatun qur'ani ibada ne ka'ida na duk abin da yake ibada kuwa ba ka yin shi yadda kake son ka yi sai yadda shari'a ta ce ka yi in ba haka ba sai ka yi wannan bid'a din da aka ambata dama daga na ake samun bid'a shine mutum ya zo ya yi abu yana tunanin daidai ne in dai ba shari'a ne yace kai ba to sai ya zama bid'a da ka karatun alqur'ani Allah ya saukarwa da manzon Allah annabi ya yi karatun alqur'ani ya karantar da sahabban shi sahabbai su ma sun karanta sun karantar da a mabiyansu amma almajiransu tabi'ai a zamanin manzon Allah akwai sahabbai da yawa da suka tare a sababbin gidaje ko sabon masallaci ko siyan fili to sai a koma a ga yaya a zamanin su yaya suke yi shin annabi ya taba gayyatan sahabbai a lokacin da aka dawo madina misali da aka gina masallacin nan nashi yace to za mu tare bari mu sauke qur'ani an yi haka walau kana khairan la sabaquna ilayhi ina fata an gane da aka yin haka gaskiya saba wa shari'ar annabi da sahabbai an fahimta ko babu laifi kai a matsayinka na mai gidan ka je ka samu wani gefen gidan ka zauna ka buɗe ƙur'ani ka karanta abin da ya sawwaka amma a irin shakalin da ake yi cewa sai an tara alaran moyi sannan za a raba musu jibi'ai kowa ya karanta da nufin an sauke na farko dai irin wannan saukan ƙur'anin bid'a ne na fata an gane kuma ya saba wa tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da karatun alqur'ani jama'a an gane wannan da kyau ko domin aka zo ana wannan karatun zaka ga har rige-rige ake yi kuma mafi yawa ƙarya ne ba sa karantawa kawai da ya ga wani ya kusa ƙarin kawai shi ma sai ya haɗa shafi ya kosa a bashi sadakar da ya fita to kaga an maida qur'ani tuwa-tuwa kenan baya halarta ina fata an gane sannan kaddara ana karantawa din da gaske irin yadda ake karanta qur'ani din nan ka ka hazzi shi'ir ana yi a gurguje wata mai wata kowa ya kosa ya sauki shi ma ya saba wa tsarin karatun qur'ani wallahi ba daidai bane Qur'ani da Allah ya saukar wa manzan Allah sai da ya karanta da shi yadda zai karanta Allah kuma ya umarce shi cewa ga yadda za ka yi karatu ai shi ma manzan Allah shi da ma koyo yake yi sanda ya zo yana koyon ana sauke mai sai ya rinka jin karatun da sauri da sauri sai aka ce masa a'a la tu'ajjil a la tuharrik lisanaka kaka rinka yin sauri wajen karatun Qur'ani inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabe qur'an ka bi karatun shine aka ce mai yayi karatu a waratil qur'ana tarfilan a zo a karanta suratul fatiha da kyau wallahi ya fi wannan tarin nan da ake cewa an kan ya fi shi albarka kuma Allah ya fi so kuma ya fi lada a wajen Allah to kaga ina amfanin baɗi ba ka da rai ina fata gari kana cewa an sauke kuma ba ba ma tashi ba balantana a sauke <laughs> ina fata an gane da haka abin da ya fi dacewa shine a ba abin da yake sunna sannan batu game da neman ranar sa'a wannan kuma canci ne shi ma ba dalili shi annabi ya ce la adwa wala tsiyara wala hama wala safar mahallin shahid wala safar shine cantun ake yi da watan safar shine irin wannan a ce rana kaza akwai sa'a babu wannan a musulunci dukkan ranaku Allah ya halicce su dukkan watanni har Allah ya halicce su in ba nassi ne ya zo ba kamar yadda nasoshi suka zo suka kyamaci mutum ya kirkiri tafiya ranar juma'a saboda falalan juma'a da samun sallar juma'a amma an ta kama ka shi ma ba a hana ba an fahimta ko to babu dalilin da mutum zai zo ya canfa cewa in ba rana ka zama ba zan tare ba wannan duk ba daidai bane Allah ya kiyaye na'am alaikum assalam na'am na'am sallallahu alaihi wasallam shine shine shine na fari an fahimta ko shine na fari da haka da shi ake nasabta shi abul ina fatan gane ba wai dan shi kadai ya haifa ba ko kuma shi yafi sauran falala yana da ainihi wato yaya da dama akwai alhassan akwai husaini shi kuma sabanin mu yadda muka sani a nan aka haifi yan bisa ake hassan da husaini su ba haka bane akwai tazara kamar shekara tsakaninsu an fahimta ko da ya haifi wannan na farko aka kai wa manzo Allah sai annabi ta mai suna ne da yace a ah, kyakkyawa kenan alhasan daga nan wannan sunan ya aka kara haifuwar ɗabiyun shi ma aka kawo shi annabi yace shi ma kyakkyawa sai alhusain ina fata an gane ah, don haka yana da ummul kulsum yana da umar yana da abubakar da makamantansu so wannan ana faɗi ne kamar yadda ake cewa baban Ibrahim misali gidan Ibrahim shine ɗanka na farko ko baban wani an fahimta ko to irin haka shine misalin kawai wallahu a'lam jama'a musulmi anan zamu saurara mu yi hakuri sai Allah kai mu darasi na gaba insha Allah ta wanda muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa